الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar 15 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1400 da arba'in wadda ta yi daidai da ranar ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara ta miladiya za mu tashi majalisi na goma sha biyar a cikin majalis majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan mai albarka a wannan masallaci na alkur'an a wannan garin na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka yau za mu tashi suratul anbiya insha Allah kafin nan za mu karanta tambayoyi daidai gwargwado da aka aiko na farko wannan ya ce Allah ya kara malin imani amin Dan Allah malam mai gaskiyar maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a lokacin da ya yi isra'i da kuma sahabin annabi abdullahi bin haram cewa wai shi ma ya ga Allah na ji wani malami ne yana faɗa na farko babu saɓani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da zuciyarsa da idansa da basirarsa ya ganshi a mafarki kamar yadda ya zo a hadisin da ya zo a cikin sunan hadisin almala'ul a'ala cewa Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kuma Allah ya tambaye shi ya ce menene a kasan akan abinda wato jama'a maɗaukakiya suke wato suke magana a kansa sai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi ya zamanto ya faɗa ya gaya ma Allah Allah ya tabbatar da shi ya ce suna yin saɓani ne da maganganu akan alkafarat da abin da yake ɗaukaka darajoji to wannan wannan babu saɓani tsakanin malamai Saɓani a tsakanin su shine a daren da aka yi isra'i da mi'raji tunda abin da yake sahihi shine cewa an yi isra'i da mi'iraji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa da jikinsa ba da ransa kawai yi ba saboda haka ba mafarki ba ne. duk da Allah ya kira shi ru'uya amma ru'uya ce abin da ya gani ne da idansa na zuci da kuma idansa idansa na jikinsa to wannan shine a a sabani ya afku a kansa Aisha radiyallahu anha ta kore ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba Abdullahi ibn Abbas ya tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kuma wannan shine abinda waɗansu malamai daga cikin ahl akan wannan sabani nasu malamai na ahlus sunna su ma suka yi sabani daga cikin su akwai wanda yake tabbatarwa kamar yadda ibn Abbas ya ce daga cikinsu akwai wanda yake korewa daga cikinsu kuma akwai wanda yake cewa haske ya gani kamar yadda ya zo a hadisan abu zar nurun anna ara haske yaya zan ganshi shi to waɗansu sun fassara wannan da cewa nuraniyun ara wato haske ne wanda na gani saboda haka wajen shi kansa riwayar wannan suka yi saɓani a wajen tabbatarwa saboda haka matsala ce wadda take a tunda sahabbai ba su yi ijma'i a kai ba wanda ba abu ne wanda yake za a iya kore shi ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah maɗaukakin sarki ya zamanto ya ba shi wannan darajar kamar yadda Allah ya ba annabi Musa darajar jin zancensa ya ji zancensa ba tare da wasiɗar mala'ika ba to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan dare ya ji zancen Allah ba tare da wasita ba kamar yadda hadisin Isra'i ya nuna to kuma ba abun korewa ba ne Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa ya nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kansa a wannan dare na mi'raji waɗansu suna fassara ayar alkur'ani da wala na nazlatan ukhra da cewar ya ga Allah bisa wannan ayar amma wannan ayar tana magana ne akan jibril cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril wata marar wani saukar tasa shine inda sidratil muntaha ya ganshi a wajen magariyar tikewa amma a cikin alkur'ani babu wata aya wadda take sarihiya da take nuna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ubangijinsa amma dangane da sahabin annabi abdullahi bin amr bin haram radiyallahu anhu wanda ya yi shahada baban jabir ibn abdullah al-ansari shi a cikin riwayar hadisin babu abin da yake nuna cewar babu abin da yake nuna cewar ya ga Allah bal abin da ya zo a cikin riwayar kamar yadda ya zo a cikin tarjamarsa ta siyar alamin nubala shine Allah maɗaukakin sarki ya yi magana da shi kafahan wato ma'ana shifahan ba tare da wasiɗa ba ya ji maganar Allah bayan mutuwarsa ne bayan ya yi shahada Allah ya yi magana da shi Allah ya ce masa ka tambaye ni ya ce ya Allah ba ni da wata bukata illa kama yadda ni duniya ka rayar da ni kama yadda ni duniya in sake yin yaki a tafarkinka a sake kashe ni ne mutuwar shahada Allah zai ce masa Allah ya ce masa aini na rubuta annahum ilaiha la yurja'u cewa su mutane duk wanda ya mutu daga cikin su ba za a mayar da su duniya ba to babu abin da yake nuna kan cewar ya ga Allah a cikin riwayar bar yi zance da Allah wanda yake kuma wannan dama ai duk maganar akan a wannan rayuwar ne amma wanda ya riga ya mutu bayan mutuwarsa a lahira a lahira wannan wani abu ne daban tare da cewar babu wani abin da yake tabbatarwa shi Abdullahi ibn Haram ya ga Allah kuma mutum ana mafarki ana mafarki da Allah a cikin mafarki kamar yadda ya zo daga da yawa daga cikin magabata cewar sun yi mafarki bayan mutuwarsu an gansu cewar sun ga ubangijinsu ubangijinsu sun yi zance da ubangijinsu ubangijinsu ya ce musu ya gafarta musu saboda abu kaza saboda abu kaza duk waɗannan sun zo abu ne wanda yake faruwa bayan mutuwa na wato abinda rai yake gani ba amma a nan duniya duk wanda yake da'awar cewar ya ga Allah Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba ma'ana a nan duniya kuma ya tabbatar da cewa za a gan shi a lahira sabanin dai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mun ga sabanin sahabbai akan wannan matsalar, saboda haka Allahu a'alam Allah ne mafi sani da abin da yake shine a akan wannan matsalar, ba zan iya tarjihi ba sannan wannan ya ce mutum ne ya aikata laifi sai abin ya dame shi sai ya ce daga yau in bai dena ba Allah ya sa shi a wuta bayan wani lokaci sai ya ci gaba malam menene hukuncinsa a sharuwa lafiya wannan ya yi ka tobara ya yi makansa ganganci ba a yi Allah haka ya tuba ga Allah ya warware wannan kuma wannan abin da ya yi rantsuwa ce wannan abin da ya yi rantsuwa ce eh, saboda haka yi kafarar rantsuwa ya azumi uku akan wannan rantsuwa da yayi kuma lalle yayi wannan saboda wannan magana da yayi wato magana ce ta munkari magana ce ta munkari wadda bata dace ba yayi a kafarar rantsuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantse akan wani abu sai ya ga abin da yafi tsoron Allah to yayi kafara ga rantsuwarsa ya je abin da yake yafi tsoron Allah abin da yake yafi tsoron Allah shine barin warware wannan rantsuwar saboda haka yayi kafara sannan ya warware wannan ya dawwama akan tuba da neman gafara idan babu laifi mutum ya makansa alkawari ya ce Allah na yi alkawari daga yau ba zan sake aikata wannan abin da ba zan sake aikata wannan abin da nayi ba to idan mutum ɗan halal ne to zai rinka jin cewa alkawarin Allah ya ɗaure shi amma har ya ce idan ya sake ya shiga wuta wannan yana daga cikin yana daga cikin wauta da rashin sani da jahilci da lalle mutum bai kamata a bai cancance shi ba wane kai wane cewar in baka abu ba Allah ya saka a wuta to kuma kana jin kan cewar rashin yinka shine Allah zai sa karka shiga wuta hmm? eh, kana tsammanin rashin yinka shine Allah zai sa karka shiga wuta kasan watakila kana yin wani abin wanda ya fi wannan muni ko kuma kafin ka mutu Allah ya fitine ka da yin wani abu wanda ya fi wannan munin ya zamanto shine sanadiyar shigar ka wuta ai wannan kamar ma wato ka nema Allah tinkaho da cewar aikinka ka shine zai sa ka tsira daga wuta tsira daga wuta da rahmar Allah ne ba da aikin ka bane saboda haka kada ka ce zaka yi wannan kwatankwacin wannan shine kamar yadda ya zo a cikin sunan Tirmidhi wani daga cikin sahabbai yayi rashin lafiya sai karewa yake baya samun sauki wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi sai ce wai me kake faɗa ne sai ce cewa nake Allah irin azabar da za ka yi min a lahira to kai min ita a nan duniya domin domin wato in je in same ka a lahira ba ni da komai duk kai min a nan duniya ya ce wai hak la tuqiquhu ya ce wani ya ce miskini ba za ka iya ba wani kai ya ce salillah al'afiya roki Allah ya baka lafiya wato roƙi Allah ya baka aminci daga bala'i amma wane kai wane kai ka ce a wai kai za ka yi gogayya da nufin Allah har ka ce wato in ukubar ce a yi maka anan ka jure mata wane kai saboda haka mutum ya roƙi Allah al'afiya shine lafiya aminci daga masifa aminci daga abinki domin mutane biyu ne akwai wanda jarabawa Allah ya jarabce shi ko kuma wanda Allah ya ba shi lafiya daga jarabawa to shi ne kamar yadda annabi isa aka ruwaito yana faɗa a cikin muwatsa ya ce fasalullah al'afiya warhamu wato alallazi ubtuli wato ku roƙi allah lafiya aminci daga hukuba kuma ku yi rahama ga wanda masifa ta hau kansa sannan wannan ya ce malam allah ya tabbatar da mu da kai akan bin sunna har izuwa mutuwa amin malam tambaya ta shine tambaya ta ita ce dai eh, wane ne ibn ashur a wace ƙasa ya rayu sannan dan Allah malam wane ne muhammad aminu shinkiti sannan shi ma a wace ƙasa ya rayu wassalamu alaikum an yi tambaye ni akan ibn ashur na faɗa muhammadu tahir ibn ashur ya rasu a wancan karan nace ya rasu a shekara ta 1930 da wani abu kuskure ne shekara ta 1973 ne shekara ta 1973 wanda daga cikin yan uwa da yake bibiyar karatu a Bauchi da ya ji wannan ya turo min da sako don ya yi min matashi Allah ya saka masa da alkhairi to kuma a wannan shekarar shekara ta 1300 eh? miladiya eh miladiya a shekara ta 1973 kuma a wannan shekarar shi kansa Muhammadu al-Amin ya rasu shi ma muhammad al-amin shinkiti malami ne wanda asalinsa daga mauritaniya amma ya hijira ya koma saudiya ya zauna a madina daga baya ya koma riyadh a lokacin aikin hajji na shekara ta 1973 ya samu wato a irin a irin hayaki irin hodan nan da ake fesawa ta ta ta kashe kwayoyin cuta lokacin aikin hajji an fesa da yawa ya zo a wajen kusa da inda yake sai ya sa masa tari da wani abu kamar asma wanda shi ne sanadiyar ajalinsa bayan aikin hajji ya rasu shine ya rubuta tafsiri babba wanda yake yi tafsirin alkur'ani da alkur'ani a cikin adwa'ul bayan bai kammala shi ba amma malaminsa almajirinsa wanda yake mun kuma malaminmu ne shek atiya sheik ah, muhammad atiya salim makwabcina ne a madina wanda muka ringa karatu wajensa sai ya kammala tafsirin ah, shi ne tafsirinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na'am to sannan wannan ya ce don Allah ina buƙatar addu'a ina da juna biyu na wata tara amma duk lokacin da aka je scan ba a ganin bebe, kuma ni ina jin motsin bebe to Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar miki da lafiya kuma Allah ya sa abin da ke cikin ki shi ma ya zama lafiyayye ya yassare miki haihuwa a to sannan wannan bayan yayi addu'a Allah ya ƙara malan lafiya da tsoron Allah da nisan kwana ya ce dan Allah muna kira a gare ka da ka yi bayani akan abin da yake faruwa a arewacin ƙasar nan ana kashe mana ƴan uwa musulmi a Katsina da Zamfara da sauran jihohin mu malam muna so ku fito ku ja hankalin shugaban kasa kamar yadda wani malami a jihar katsina ya yi malam abu ammar har ta kai ga an kama shi don ya faɗi gaskiya bayan a bayan nan malamin shi ya yi umarni da a zaɓi buhari malam dakta mun san za ka iya ƙoƙarinka don ganin ka sauke nauyin da allah ya ɗora maka a matsayinka na jagoran al'ummar musulmi Allah ya ƙara malar lafiya daga masoyan shugaban ƙasa masu son a gyara to Allah ya kawo mana gyara ai eh, wannan magana muna ta yi amma a nan mimbari mun yi ta janyo hankali muna janyo hankalin shugabanni kuma daidai gwargwado waɗanda suke samu waɗanda daga cikin malamai suke samun keɓewar zama ko na shan ruwa ko na kira na buɗe baki ko na wata munasabar zama wanda shugaban ƙasa yana zama da limaman abuja duk wata shida zaman da aka yi na farko da su ya ji daɗin zaman ya ce duk wata shida su rinka zuwa suna wannan zama kuma sukan kai gayyata sukan janyo waɗansu daga cikin malamai don a zo a je a zauna tare da shi kuma da yawa irin abubuwan da ake gaya masa ana ganin yana ɗaukan matakai a kai mu ci gaba da yi masa addu'a da kuma yi ma jami'an tsaro addu'a kan allah maɗaukakin sarki wato ya ba su ikon sauke nauyin da allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu hakika abin da ciwo ganin irin abin da ya faru na yadda ake yawan kashe mutane ba a jin wani bayani da gwamnatin tarayya bayan kuma a lokacin ana cikin wannan wani mutum ɗaya wanda aka kashe shi wanda ma ake tsammanin ɗan ta'adda ne a lagos yana rasuwa amma aka samu tawaga ta gwamnatin tarayya ta je ta kai ta'aziyya da gaisuwa abin yana da yana da ciwo sai ya zamanto kan cewa kamar ba a damu da kisan kiyashi da ake ma mutane ba anan to amma duk an yi wannan magana kuma an ɗauki matakai fatanmu dai ya zamanto matakan sun ɗore kuma Allah maɗaukakin sarki ya bamu mu nasara shi yasa a cikin wannan wata muke yawaita addu'a ga irin wannan akan waɗannan 'yan ta'adda kan Allah maɗaukakin sarki ya sallada izzarsa da jabarutinsa da azabarsa a kansu saboda abin da suke yi na barna barnarsu ta mu gusta ba waɗanda suke yi masai musulmi kuma wato azumi ma bai tsira ba tunda a cikin wannan wata mai alfarma cikin kwanaki da ba su wuce ba a garin shinkafi haka suka je suka tashi gari suka tashi ƙauyuka hmm? to ko jiya ma watan alfarmar watan azumi bai zamanto alfarma a wajensu ba kuma abin takaici wato kai ka ce an gaya musu akwai wani lada na musamman idan aka zubar da jinin musulmi a cikin azumi haka zaka ga a afghanistan a syria a cikin azumi sai an sa bama bamai sai an kashe musulmi kamar suna ganin in suka yi wannan shine suka samu lada wajen Allah kai daga ji ka san masu yin wannan abin waɗanda suke yi ma da sunan jihadi da sunan addini makiya Allah ne ba jihadi bane ba addini bane to balantana kuma waɗannan wanda su dama ba su da wani abu ba wani da sunan jihadi ko da sunan addini suke yi ba da sunan barna ce a bayan ƙasa to Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin maɓarnata muna yin addu'ar kuma mu ci gaba da yawaitawa a ɗaiɗaikunmu ba wai sai an zo an ce a yi a majalisi ba ba kuma sai an zo an ce a yi a mimbari ba a'a mutum tsakaninsa da Allah ka zo buɗe baki kana sujada a lokacin sallar tarawih ko lokacin nafilarka kana ka yi tilawarka ta alkur'ani ka zo ka yi sauka a lokacin ka tuna da halin da al'ummarmu take ciki kai wannan addu'a domin duk wanda ya yi irin wannan addu'ar Allah maɗaukakin sarki na farko dai addu'ar karɓar ɓaci. tunda addu'ar ɗan uwa ga ɗan uwansa alhali baya gani Allah yana karba sannan na biyu hanya ce ta kai kanka abinda ka roƙa zaka tabbatar Allah zai baka domin mala'ika yana kanka yana cewa amin wa laka mithluhu amin kai ma Allah ya baka tamkarsa wannan ya isa ya zaburar da mu kan mi ba sai an fito an nuna ba dan a cewa na baya jin tsoro ko kuma dan a cewa na an kama shi an daure shi saboda ya faɗi gaskiya wannan ba shine maksudi ba wanda yake yi tsakanin wanda yake yi dan Allah Allah ya sani wanda kuma yake yi dan a faɗa shi ma Allah ya sani sai dai bakin kokarin mu mu abin nan a nusantar ta dukkan hanyar da za a samu amfani maksudi ya zamanto an samu cimma manufa ko ta yaya aka yi hanyar dai in ta zamanto hanya ta yi shari'a ta yadda da ita to abin da ake nema kenan sannan akwai alhaji musa da kullum yake a saun gaba yana fama da ciwon kafa sannan akwai uwar umar wada shi ma yana kwanci a asibiti har farkon azumin nan haifon azumin nan ma ana tare da shi a nan amma yanzu ya kwanta to Allah ya ba su lafiya haka ɗan gidan malam usman shi ma wanda har yanzu kwanaki mun yi masa addu'a har yanzu jikin nasa ya tsananta shi ma Allah ya kawo masa sauki Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa na'am eh na'am akwai wani an sace masa babur a nan aka sace? eh na'am da azhar a yau a wannan majalisin a wannan masallacin hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya mayar masa masu mana wannan ta'addanci Allah ya mana maganin su Allah ya sallada Allah ya sallada rundunonin su akan su eh, Allah ya sallada rundunonin su akan su abinda suke nema kuma Allah madaukakin sarki kai ya sa burin su ya cika waɗanda yake kuma abin kuma Allah ya nufe su da tuba masu yin haka din sun zo sun ji wanda kuma suke cutar mutane din a cikinsu Allah ya biya wa mutane haƙƙin shi kuma wannan dan uwa Allah ya mayar masa da alkhairi Allah ya azurta shi amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم wannan sura ita ce ake ce ma suratul anbiya ita ce sura wadda take bittifak sura ce makiya da aka saukar da ita a makka sura ta 21 a tartibin surorin alkur'ani amma sura ta shida a tartibin saukan surori na alkur'ani kamar yadda aka ce an saukar da ita kafin wato a a suratul nahal wadda suratul Nahal tana daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshen zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a makka saboda haka tana daga surorin da suka sauka kenan a makka amma daga ƙarshen ta duk da yake abinda ya zo daga maganar abdullahi bin mas'ud ya nuna kan cewar tana daga cikin surori da da suka daɗe da sauka a madina domin abdullahi bin mas'ud an ruwaito ya ce bani isra'il wal wa maryam wa taha wal anbiya min al'ita itaqil wa hunna min tiladi wato waɗannan surori guda biyar daga suratul isra kaga a jere suke isra da maryam da Kahaf, da Faha, da Al'ambiya suna daga cikin daɗaɗɗu na farko wato daga surori na farko da suka sauka da dadewa wa hunna min tilabi suna daga cikin arziki na wanda yake da dadde na dade da samun sa at tilad shine arzikin da ka dade da samun sa tintini kana tare da shi ma'ana ya dade da haddace su ya haddace su tintini saboda haka wannan yana nuna wato sun an dade da saukar da su a maka duk da yake abdullahi bin mas'ud yana faɗan wannan ne a bayan ma rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma almajiransa tabi'ai ya nuna dai kan cewa surori ne da daddu kuma daga nan ne aka ɗauki abinda da yake nuna cewar wannan sura a wajen sahabbai haka ake kiranta al'ambiya suratul anbiya surar annabawa kuma idan mutum ya duba abinda surar ta kunsa ba zai yi mamaki ba saboda ambaton annabawa da suka zo a cikinta an ambaci annabawa wajen goma sha shida ko a ciki annabawa goma sha takwas annabawa annabawa goma sha shida na'am suratul an'am ce aka ambaci annabawa goma sha takwas amma ita ta sha bamban da suratul an'am suratul an'am kawai an ambaci annabawan ne watilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha gashinan har inda Allah ta'ala yake cewa na faudar jacin man na sha'inar baka hakimun alimu wa haɓna lahu ishaka wa yaƙo kullum hadena wa nuhan hadena min ƙablu wa min zurriyati sana aka jero su amma a cikin suratul ambiya kowane annabi Allah ya ambace shi da wani abu ya ba da wani abu na kissarsa na tarihinsa na matsayinsa to shi sa aka kira ta suratul ambiya surar annabawa yanda aka rinka jero su kusan rabin izifi duk akansu ake yi kusan rabin izifi na surar da akan annaba akan ambaton annabawa ne to surar gabaki daya ayoyi ne da aka saukar a makka ayoyinta guda ɗari da goma sha biyu a mushafin ahalul kofa amma a ƙidayar ahalul madina da ahalul makka da ahalul sham aya ɗari goma sha ɗaya bambanci wajen shigar da wata ayar cikin wata ayar a makasudin surar a bisa yadda malamai suka yi ishtihadinsu su tunda ishtihadi ne na malamai a sun faɗi manufofi da surar ta masu yawan gaske amma a kulasa a takaice ita wannan surar ta zo ta tabbatar da alkawarin Allah da ya yi na tashin alkiyama wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tare da saƙon tauhidi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi gaskiya ne kuma surar ta kawo dalilai akan tabbatar da gaskiyar tashin alkiyama da kuma tabbatar da kadaicin Allah jalla wa'ala da dalilai waɗanda suke ba irin dalilan da su mushrikai suke nema ba bal dalilai waɗanda suke masu isa matuƙa wajen sanya mutane su imani a tsawon rayuwar 'yan adam baki ɗaya ne dalilai na hankali sannan surar ta tabbatar da ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da albarkar saukar da alkur'ani gare shi da kuma nuna masa cewar annabawa da suka zo gabaninsa Allah maɗaukakin sarki ya ba su daraja ta cewar ƙarshen al'amari ƙarshen nasara ta su ce kuma Allah ya tsirar da su sun yi addu'a Allah ya amsa musu domin surar ba ta kunshi bayanin kiran annabawa da suka yi ma mutanensu ba bal gayar abinda take nunawa a kisoshin annabawa shine kowane annabi irin abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi masa to kamar yadda ya yi ma waɗannan annabawa daraja to haka annabi sallallahu alaihi wasallam surar ta buɗe da darajar da Allah ya bashi ta bashi alkur'ani ta kuma ƙare da darajar da Allah ta'ala ya bashi ta cewar Allah ya aiko shi rahmatan lil da cewar kamar yadda su ma annaba wannan Allah ya ɗaukaka su to shi ma Allah ya ɗaukaka shi kamar yadda Allah ya cika musu alkawarin da ya musu ya tsirtar da su ya halakar da makiyansu to haka shi ma alkawarin da ya masa Allah zai tsirtar da shi zai rinjayar da shi kuma waɗanda suke gaba da shi suka bijire masa su ne za su zama babu wannan shi ne kusan a takaice gundarin saƙon suna allah maɗaukakin sarki ya ce iƙataraba linnasi hisabuhun wahun fi gaflatin ma'uribu wato hisabin lokacin yi ma mutane hisabi ya kusata matuƙa alma su suna masu bijirewa a cikin rafkanwa haka da wannan abin surar ta bude wato lokacin da za a yi wa mutane hisabi shine sakamako alhisab shine sakamakon bincike to lokacin da aka yi alkawarin za a yi musu ya kusata kusacin lokacin hisabi wannan ya kunshi wato a cewar tashin alkiyama ya kusa domin tsawon da duniya ta yi abin da ya rage ma duniya za ta yi nan gaba ba za ta yi tsawon lokacin da ya wuga ya wuce ba saboda haka ya kusa ta fuska ta biyu kusancinsa shine abu ne wanda yake tabbas zai zo to dukkan abin da yake ku tabbas zai zo to ya riga ya kusa mu ne muke ganin sa da nisa amma a wajen Allah a kusa yake innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba wa kullu atin qarib dukkan abin da zai zo a kusa yake wannan ba aya bace wa kullu atin qarib ba aya bace <laughs> eh dukkan abin da zai zo a kusa yake ma'ana ta biyu na kasancewar wato hisabin mutane ya kusa shine kowa mutuwarsa kusa take da shi kuma duk wanda ya mutu ai shi kenan hisabinsa ya zo man mata faqad qamat qiyamatuhu ana ruwai toshe hadisi amma hadisi ne za'ifi amma ma'anarsa sahihiya ce kamar yanda waɗansu larabawan daji ƙauye suka zo suka ce ma suka yawaita ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yaushe za a yi tashin alkiyama yaushe za a yi tashin alkiyama to akwai wani dan saurayi dan yaro a cikin su sai ya ce in ya ish hada fala yudrikuhu haram hatta taquma qiyamatuhu in wannan ya rayu bai mutu ba wato in ya rayu to ba zai zama tsoho ba har sai tashin kiyama ku ta zo yace musu mutanen ma'ana in dai ya rayu ya tsufa to lokacin da zai tsufa su sun riga sun mutu wanda ku ya mutu kiyamarsa ta tashi saboda haka kaga kenan kiyamar mu tana tare da mu kusancinta ya kai cewar baka sani ba ko kafin ka fita daga masallacin nan kiyamar ka za ta amma tare da wannan hakikar amma mutane suna cikin gafala suna masu bijirewa duk da yake yawa yawan malaman tafsiri sun ce annas a wannan ayar ana nufin mushrikai domin su ne wanda suke bujirewa ga sha'anin ranar lahira suke bujirewa suke cikin gafala suka kau da kai daga gare ta al'irab bujirewa abinda ake nufi da al'irab wato ɗauki hankali gabarin damuwa da abu shine wahun fi ghaflatin ma'urizu wato sun ɗauki hankalinsu gabarin damuwa da sha'anin ranar lahira sun shagaltu da rafkanwa da gafala mecece gafala dukkan abin da zai ɗauki hankalin mutum daga tunani akan wani abu wanda yake muhimmi in kuka lura ga baki ɗaya rayuwar mu kenan yanzu duk abin da zai shagaltar da kai zai ɗauki hankalinka barin shagaltuwa da abin da zai sanya ka zurfin tunani da tunanin makomarka to abin da ake yi kenan wasanni yau kullum da kun san kwallon kafa da sai an yi shekara hudu ake yin kaf hmm? to amma yanzu kusan kowace in ma ba a yi kaf din da ake na duk duniya ba akwai na lig iri-iri akwai sila liga akwai su ne ne liga su ne ne liga duk irinsu kullum mai don su shagaltar da kai kullum yau daga an gama wannan kamar yadda ake su larabawa a dauri kullum ka ji ana zancen a dauri yau ga kofin wane yau ga kofin wane wannan kamar bai isa ba an san ba kowa ne bal ta zame shi ba akwai mata a cikin gidaje bal bata dame su ba da su kuma kullum musalsal kullum wasan hausa kullum ya sunan wannan na eh? tashi matashi a tashi matashi ai masu kallon larabci ne amma na nan wanda suke kallon yan chile yan chile din nan hmm? Hmm, ga nan dai duk dai su sani da kuma yan wasan hausa yan wasan hausa yan indiya kullum abinda za a shagaltar da mutum muhimmi dai a sanya ka ka zamanto mu'urid me al muurid ai wanda yake hankalinsa an shagalta an ɗauke shi ga barin shagaltuwa da abin da yake zai amfani shi a ɗauki hankalinka da ma za ka zo kana magana ku aikinku kenan kullum aka zo ana magana kirki sai ku kawo zancen mutuwa haba ku kenan kullum mutuwa zancen mutuwa zancen mutuwa saboda ba a wato shaidan baya so kai tunanin wannan to wannan ayar wannan sura ta bude da wannan wa'azi ne wannan shine hakikanin halin dan halinmu duk da yake hidabin ga mushrikai ne su ne waɗanda suka kai matuƙa wajen wannan wanda ba sa son maganar ranar tashin alkiyama sun bujire mata ba sa son shagaltar da tunaninsu su karkatar da tunaninsu ya zuwa ga shagaltuwa da ita to amma yawa-yawan mutane kowa gwargwadon takawarsa da imaninsa da tunawarsa da Allah gwargwadon rashin shagaltuwarsa da sha'anin lanar lahira wanda duk ya shagal wanda duk ya kusanci Allah da alkur'ani da kuma wato halartar wajen ambaton Allah halartar majalisai na ilimi to gwargwadon wannan tuna tunawarsa da ranar lahira da fuskantarsa ga ranar lahira gwargwadon kau da kai daga irin wannan kuma gwargwadon ɗauke hankalinsa ga barin wannan Allah ta'ala ya ci gaba ya ce ma ya atihin min zikirin min rabbihim babu wani ambato wato da yake zuwa musu min rabbihim daga ubangijinsu muhdathin wanda yake mai sabon zuwa wato mai sabon sauka illasta ma'uhu face sun saurare shi wahum yal'abun alhali suna wasa wato ba sa sauraron sa da gaskiya babu wani azzikir anan ana nufin alkur'ani wato babu wani abu na babu wani sabon wahayi sauka na alkur'ani da zai sauka gare su daga ubangijinsu a cikin wannan akwai wato nuna musu akwai nuna musu a wato rashin cancantar abin da suke yi abin da yake zuwa mabayi daga ubangijinsu har aka dangana shi zuwa ga ubangijinsu ba a ce abin da ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu ba sai aka ce abin da yake zuwa musu daga ubangijinsu wanda haƙƙinsa ai su girmama shi cewa kamar yadda suke ganin kimar ni'ima da take zuwa daga ubangijinsu to haka dukkan sabon wahayi da ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarin kulawa ce gare su daga ubangijinsu amma sannan da Allah kuma ya ce muhdad bi ma'ana wato sabo wajen sauka wannan ba yana nufin fararre wajen kan cewa alkur'ani fararre ba ne, yana da farko a'a alkur'ani sifa ce ta Allah da bata da farko Allah ya yi zance da alkur'ani amma saukar da shi da jiyar da shi ga mala'ika jibril da saukar wadda jibril yake da shi ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam da jinsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma daga wajen jibril wa in ma daga wajen Allah mu ba ratan, wannan abu ne wanda yake yana da farko lokacin sai lokacin yayi sannan Allah zai yi wannan amma shi zancen Allah ba shi da farko saboda haka ake cewa shi zancen Allah ƙadimun nau hadithul ahad nau'insa ƙadimi ne da ba shi da farko amma zuwansa ɗaiɗaikunsa wannan yana da farko in lokacin ya yi sai ya zo kamar lokacin da Allah ya jiyar da annabi Musa zancensa kun ga a tsoro sina ne bayan annabi Musa ya bar shekara goma da ya yi a cikin madiyan wannan lokacin a lokacin ne ya ji ba wai dama can akwai zancen ba annabi musa ne bai ji shi ba wato annabi musa ne baya jinsa sai lokacin sannan adam musa ya ji shi a'a a lokacin allah ya yi nufin ya saukar da shi ga annabi musa to haka zalika shine ma'anar wannan ayar a nan akwai magana da raddi ga mu'tazila da suka ɗauki ayar suka fitar da ita daga babinta amma wannan ba majalinsa ba ne sai a cikin littafin akida insha Allah to Allah ya ce ba sa wato babu wani an bato da yake zuwa musu daga ubangijinsu sabo face sun saurare shi alhali suna wasa ma'ana suna yi masa izgili suna yin izgili da shi ba su ɗauke wato ba su saurare shi irin sauraron fa'ida ba kaga an ce al'istima shi ne ka kasa kunne to wanda zai kasa kunne akwai wanda zai kasa kunne domin ya ji ya amfana akwai wanda yake kuma zai kasa kunne da wata manufa daban to Allah madaukakin sarki ya ya ce su sauraron su da suke na alqur'ani suna sauraro ne sauraron masu wasa wato masu izgili su ce ka ji ma ga abin da yace ka ji ma ga abin da yace to a cikin wannan duk wanda ya fuskanci alkur'ani a cikin wannan akwai gargadi da kan cewa duk wanda zai fuskanci alqur'ani da ganin yana so wato yayi izgili da shi ko yana so ya ya ya ga tufka da warwara ko yana so ya ga abin da zai soke alkur'ani da shi to ba zai samu shirya a cikinsa ba ba zai samu shirya a cikinsa ba domin wannan al'istima ɗin ba zai amfane su ba ba zai zama to zikir ne ya zo masa daga ubangijinsa wanda yake zai sanya masa haske a cikin zuciyarsa ba Allah ya ci gaba da sifanta halinsu yayin da suke jin alkur'ani ɗin ya ce lahiyatan kulubuhum zukatansu suna wato masu gafala masu rafkanwa ai wato sun rafkana gabarin zurfin tunani a cikin ma'anoninsa wato ba sa ta dabburi wanda ku zai ji alkur'ani ba tare da ya yi ta dabburi ba to ba zai ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin sana ayoyi ba don haka kamar yadda shewa abdullahi yake cewa shewa abdullahi dan fodiyo a wajen tafsirin wannan ayar ya ce fa yanbaghi laka ayyuhal mu'min ya kamata gare ka ya kai wannan mumini almuti'u mai bin Allah an tukhalifahum kai ka saba ma waɗannan mushrikai masu jin alkur'ani suna wato wargi suna wasa kuma suna masu rashin tunani yaya za ka yi ya ce bi ishari kalbika mahabata rabbi ka ji yadda zuciyarka kwarjinin ubangijinka Allabi ilaihi mathabuka wanda gare shi ne makomarka take wa Anar anarti halu kuma lokacin ka tattara naka naka ka tafka koma wajensa ya riga yayi shine maksudin wannan ayar wato kai mumini ka tattara hankalinka waje ɗaya ka karkatar da zuciyarka ya zuwa ga wato sanad motsar da zuciyar ta rinka ganin kwarjinin Allah kuma ka saurari zancensa kada ka saba musu akan su abin da suke yi na wauta da izgili da kuma rashin tunani a cikin alkur'ani wanda ka kuma sani kan cewar ubangijin nan naka da ya saukan maka da wannan littafin haduwa za ka yi da shi kuma lokacin haduwa da shi ya kusa ba ka san lokacin da zai zo ba yanzu musamman ma a cikin yanayi irin wannan yadda muke ganin yaduwar mutuwar bagata mutuwar ba tsammani wani ba ba mutuwar bace amma kanin mutuwar ce yana zaune kawai ya fadi in ya faɗi nan shi kenan babu sauran wani abu ba magana ba ji wani ma ko ganin babu wani kuma ga ganin amma ba zai iya cewa komai ba wani wannan halin ya farfado bayansa wani kuma wannan halin ya saji da mutuwarsa kuma wannan muna ganinsa yau da gobe kullum yana yau kullum sai ka ji an sami irin wannan halin to wannan ya kamata mumini mai bin ubangijinsa ya makansa fada wato ya lura da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin waɗannan waɗanda suke wannan mummunan mu'amala da alkur'ani kan kai kuma ka saba musu to sannan Allah ta'ala ya ce wa asarrun najwa wa asarrun najwan ladina zalamu waɗanda suka yi zalunci sun yi asirin wato sun asirta gani a tsakaninsu wato sun yi magana ta sirri a tsakaninsu a asirce su ne ne waɗanda suka yi wannan sirrin allabi na zalamu zalimai masu cutar kansu wato shi ne sun keɓe suna magana akan abin da za su faɗa kan alkur'ani suka ce hal illa basharun mitlukun wannan fa shin wa menene shi wani menene shi face wato mutum kamar ku wato bai zaman ba fa face mutum kamar ku afatatuna sihra wa antum tubsirun to yanzu za ku zai kema za ku je ku karbi sihiri ne za ku je ku karbi sihiri alhali kuna gani da idanun ku kan cewa tsafi ake muku wannan ishara ne ga waɗanda wato irin taro da su mushrikai suke yi da waɗanda suke ganin alamun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyana daga gare su in ma baƙi da suke zuwa makka lokacin da yake lokacin hajji makka shine matattar ƙabirun larabawa da suke zuwa lokacin aikin hajji to kuma kowace ƙabila idan suka zo sun san a makka labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ɓuye ga baƙi ba to sun san kuma bakin nan da suka zo za su ɗauki bayani su kai ma mutanensu saboda haka suna da bukatar su ɗauki matsayi akan me za su faɗa ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam to idan suka samu musamman waɗanda suka ga hankalinsu ya soma karkata wajen sauraron karatun sauraron alkur'ani in suka saurara su in sun yi sauraro sauraron dabburi suke sai a'a wannan maganar kuwa da mitai kama to don su ɗauki hankalinsu daga wannan tunanin sai su je su haɗu da su su ce ku zo ku zo ku zo mu zauna ku zo mi sirri al'amarin bayan da kuke tsammani ba ne sihiri ne fa yanzu da hankalinku da hankalinku za ku je ku karɓi sihiri alhali kuna gani da idanunku sihiri ne fa ba wani abu ba to kaga Allah sai ya kira su allazina zalamu sun cuci kansu domin maimakon su zamanto masu kiraye zuwa ga gaskiya sun zamanto masu kiraye zuwa ga barna sun zamanto waɗanda za su ɗauki nauyinsu da kuma daga cikin nauyin waɗanda suke batar da su ba da ilimi ba rana alkiyama kuma a tambaye su akan abin da suke da abin suke na batar da waɗancan sun cuci waɗannan waɗanda suke gab da karɓar gaskiya amma suka cuce su yayin da su waɗannan suka yadda suka zauna suka yi sirri tare da su shi yasa wanda ya bi mutane akan bata har suka same shi suka ribace shi aka ja shi daka aka kulle shi aka lakkana masa sharri kuma ya bi shi ma ya a azzalimi domin Allah ya bashi hankali ya bashi tunani to Allah maɗaukakin sarki ya tona musu asiri tunda ka san gani ai ba wanda ya sani ko ba wanda ya san an yi musamman dai daga cikin 'yan adam in ba Allah ne ya tona asiri ba to yayin da suka keɓe suna wannan sirrin ga abin da suke faɗa afata tuna sihra wa antum tubsirun sai Allah ya ce qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwa as-sami'ul alim qala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji na ya san magana a cikin sama da a cikin ƙasa kuma shine mai ji shine mai gani haka take a qira'ar Hafs shi kadai amma sauran jumhurul qurra suka karanta ta Ƙun rabbi ya'lamul qawla fis sama'i ce ne musu ubangiji na shi ne ya san magana a sama da ƙasa. to a kira'ar habs wato har an gaya masa har ya faɗa har Allah yana ba da labari wannan shi ne raddi da Allah ya yi ga wato sirrin na najawa sirrin gani da suke yi sai Allah ya ce ma sallallahu alaihi wasallam gaya musu cewa Allah ya san magana a sama da ƙasa, saboda haka don kun ɓoye kuna gani kuna kulle-kulle wannan Allah maɗaukakin sarki ya sani to yayin da ya faɗa musu ga abin da ake faɗa sai zamanto wannan ya isa matuka, wajen zamanto wata aya a kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake zuwa masa wahayi ne daga Allah Allah ya ce balƙalu abu za su ahlami bari ba ma Allah ya ce bal qalu ahlami bari dai ba ma wai a cewar sun ce a jema sihiri ba a'a bari cewa suka yi abdatu ahlami wannan cudan wato cudanye mafarkai ne wato rudamin mafarkai ne wato wai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani mafarka mafarkai yake gani waɗanda suke marasa ma'ana don al shi shine ka tattaro yayi ka har hada su ka ɗaure da igiya da yayi da bawo da ice duk ka tattaro su wato mafarkin da ba shi da ma'ana shi ne kawai yake ganin waɗansu abubuwa marasa ma'ana a mafarki shi ne yake zuwa yana gaya muku baliftarahu kai ƙirƙirar samayayi bal huwa sha'ir kai shi ba wani abu bane illa mawaki falyatina bi aya in haka ne abin da ya zo da shi da gaske ne daga Allah ne to ya zo mana da aya mana kama ursilal awwalun kamar yadda aka aiko na farko su ne annabawan farko da suka zo da ayoyi kamar sandan annabi Musa kamar warkar da marasa lafiya da tayar da mamata daga mutuwa da naqatu salih taguwar annabi salih da irin wannan wanda annabawan farko suka zo da shi shi ma ya zo mana da wannan mana Allah ya ce ma amanat qablahum min qaryah ai gabaninsu babu wata alƙarya a halaknaha da muka halakar da ita da ta yi imani domin sun nemi ayar ta zo da ta zo ba su yi imani ba muka halakar da su to su waɗannan in ayat ta zo imanin za su yi waɗanda suke gabaninsu ba su yi imani ba da har muka halakar da su afa yi minu to su su masu yin imani ne to sai Allah ta'ala ya ce wato wa ma arsalna ka illa rijalan to ka sani ya rasulallah ka gaya musu wa ma arsalna qablaka wato wannan wato a raddi ne akan abin da za su faɗa a nan gaba da suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi wa asarrun najwal ladina zalamu hal hada illa basharun mithlukum da suka yi wannan sirrin suke cewa ai shi ba kowa bane face mutum kamar ku to sai Allah ya yi musu raddi a nan da cewa wa ma arsalna qablaka illa rijala ba mu aiko gabaninka ba face mazaje nuhi ilaihim da muke yin wahayi zuwa gare su a kira'ar hamza da kisa'i kuma yuha a kira'ar shi da hamza da kisa'i shine nuhi ilaihim aljumhur kuma yuha ilaihim da ake yin wahayi zuwa gare su a fasalu ahlal dhikr dan haka ku tambayi ma abuta littafi akan manzannin da suka zo in kuntum la ta'lamun in ku kun kasance ba ku sani ba Allah ta'ala ya ce wato dan kai mutum ne kamar su to ai dama waɗanda Allah yake aikowa gabaninka da suka ce a kawo suka ce a zo da aya irin tasu to ai su ma mutane ne saboda haka idan sun yi imani da waɗancan akan cewar sun zo da aya tare da cewa mutane ne to kai ma su imani da kai mana tun da kai ma mutum ne idan kuma suka ce ba za su imani da kai ba sai ka zamanto mala'ika da har suke cewa wannan ba wani ba ne illa mutum kamar ku to bai kamata su yi hujja da cewa a zo musu da aya irin ayar annabawa da suka zo daga farko ba to sannan Allah ya ce yayi umarni fasalu ahlal dhikr kun ga wannan akan tambayar waɗanda suke karyatawa ne Allah sai ya ce fasalu ahlal dhikr ku tambayi ma'abuta ambato ai ma'abuta ilimi an kirawo waɗanda Allah ya ba su littafi gabanin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahlul dhikr ma'abuta ilimi wato ma'abuta sanin littafi wanda ya nuna azzikir yana nufin dukkan littafin da Allah ya saukar da shi daga sama kuma wannan tabbatar da matsayin ahlul kitab ne shi yasa kun ga ahlul kitab yahudu da nasara aka ce musulmi su zauna tare da su saboda kasancewarsu da ci gabansu a cikin addininsu na kirista yana daga cikin ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe suka musulunta wannan zai daɗa ƙara tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam to su ne ahalu zikir da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa aka ce masa ya gaya musu su tambayi ma ma'abuta ilimi in su basu sani ba wato da labarin annabawan da suka gabata kuma wannan ayar ta kunshi cewar dukkan abin da mutum bai sani ba to ya tambayi masana asali ce akan mayar da al'amari ya zuwa ga ahlul ilm ga tambayar ma'abuta ilimi ma'abuta ilimi suna rike da amanar Allah don haka wanda bai sani ba hanyarsa ta sani ya tambayi malamai ya tambayi malamai kada ya abu da ka kuma shi ya sa idan mutum ya yi tambaya aka ba shi fatawa sai daga baya ta bayyana wannan fatawar kuskure ce to wannan abin da ya yi ba za a ce ya yi ba daidai ba don ya yi abin da Allah ya ce masa ya tambaya an ba shi fatawa amma in kawai da kansa ne ya yi tunani ba tare da ya nemi sani ba da kansa ya yi to wannan to nuwallihi ma ta walla sai a jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa idan daga baya ya gano kuskure ne to idan dukiya ce ya ci wannan dukiyar da ya ci bata halatta ba in sallah ce yi. bisa sallah ce yayi ba tare da an yi masa fatawa ba kawai haka yi tunani ya yi to duk ya rama waɗannan salloli shi ya sa wato ake son dukkan wani abu in ya shigar ma mutum duhu ya zama ya yi fatawa haka zalika ko da kuma wato ahalud zikir kowane irin fanni akwai ahalud zikir ɗinsa akwai ma'abuta saninsa yanzu kamar ka je gari wanda yake baka san garin ba komai girmanka a cikin sanin na ilimi ko ba ka da sanin ilimin yadda za ka gano jihar kibla sai ka samu mutum wanda yake gama garin mutane amma ka san musulmi ne ka ce malam ina ake ina kibla take ko ka je hotel ka ga wani dan hotel mai shara ga ka kai malami ne fa ma'addacin alkur'ani amma baka san inda ka shiga daki a dakin ka baka san inda za ka kalla kibla ba kuma ka ga shi musulmi ne sai ka ce ina ne kibla ina ake kallo sai ya gaya maka dole ka yi aiki da shi shi shine ahlul a anan kuma abinda Allah ya ce maka kenan amma in baka tambaye shi ba ka je kai tunani kan cewa kai dai kana ganin watakila ga nan kibla ko baka san alama ba kana tashi sai ka kan cewa yamma ka kalla to na yaya za ka yi ya yi da wannan sallar taka idan ka yi tafrit in baka bakin kokarin ka gaba ka yi kai ka yi amfani da alamomi ko compass ko wata alama kawai ka yi ne haka da ka to sai ka rama sallah in ka gano kuskure amma in kai in bakin kokarin ka kai ya bayyana kai kuskure kai abin da Allah ya gaya maka saboda haka wannan ita ce ayar da take asali akan wato komawa ya zuwa ga ahlul ilm haka dalika wannan ayar tana daga cikin ita ma ita ce dalili ce akan cewar babu mata a cikin annabawa babu mata a cikin wanda Allah ya aiko tunda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ko yuha ilaihim sauraka wanda ake ma wahayi da saƙon Allah rijal ne maza ne ba mata ba a saɓanin su ibn hazm ko da ke sai ibn hazm suka ce ai arsal na aka ce ai da sai su ce to ai ma bamu ce akwai mata mursala ba manzo amma sai ya ce wai akwai annabiya to ai a cikin yuha ilaihim ko nuhi ilaihim wahayin da ake yi da annabcin Shi ne Allah ya keɓance shi ga maza saboda haka annabcin ne babu mata a ciki to sannan Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya na fa'am kuma bamu sanya su ba wato jikuna la ya na fa'am ba sa cin abinci jiki wanda yake ba shi da rai ba ya cin abinci wato ba mayar da su wata halitta daban ba mutane ba wanda ba sa cin abinci wa ma kanu khalidin kuma ba su kasance masu dawwama ba a cikin duniya wannan domin a yi raddi ga itikadin da cewa su kafire suna so su ga manzo ya zamanto daban ba mutum kamar su ba Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna qablaka min al na illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq ba mu aiko ba gabaninka daga wanda daga cikin manzani face suna cin abinci kuma suna tafiya a cikin kasuwa mutane ne wanda yake suna da sifa ta mutane ba sifar mala'iku ba ba sa dawwama ba kamar mala'iku ba wanda ba sa mutuwa har sai lokacin tashin alkiyama ba haka bane su annabawa ne waɗanda suke suna cin abinci kuma suna rayuwa a nan duniya kuma ajali ya zo su mutu thumma sadaqnahumul wa'd sannan muka gaskata musu mu fa anjaynahum sai muka tsirtar da su wa man nasha'u da waɗanda muka so daga waɗanda suka gaskata su wa ahlaknal musrifin kuma muka halakar da waɗanda suke mabarnata masu wuce iyaka a cikin kafirci da saban Allah wajen ƙaryata manzannin Allah to sannan Allah ya ce laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum wallahi mun rantse, Allah ya rantsi yace na rantse. lallai mun saukar da littafi gare ku wanda a cikinsa akwai ɗaukakar ku afala filon dan haka dan me ba za ku hankalta ba ku yi imani kuma alkur'anin nan haka ya zamanto shine ɗaukaka ga al'ummar da ta karbe shi ɗaukaka ne ga larabawa Ka ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya fifita su eh, sanadiyar alkur'anin nan wanda da su ba kowa ba ne. abdullahi ibn mas'ud da ya zo ya hau kan kirjin abu jahal ya ce yaro ka hau wato wajen hawa mai wahala da ba dan a irin wannan hali ake ba to ya za ka yi Allah ya wulakanta ka shi kuma Allah ya ɗaukaka shi da sanin alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yar makengyamarsa ƙafa sau ke siririya ta fi nauyi wajen Allah bisa jutsan Uhud yayin da na Umar ya tura shi Kufa don ya je ya zauna ya ce wallahi na fifita ko a kaina da tura muku Abdullahi bin Mas'ud in a sona ne ba zai je ko ina ba yana tare da ni da ya je al'umma ya gina saboda ne saboda alkur'ani wanda yake fihi dhikrukum don haka duk shi yasa na Umar yake cewa inna allaha yarfa'u bi hadha kitabi akwaman wa yadha'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka waɗansu mutane da wannan alkur'anin kuma ya tozarta waɗansu da shi to wannan shine daga cikin gundarin sakon surar alkur'ani Allah ya bama annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa a matsayin aya ya isa a matsayin hujja ya isa a dalilin ɗaukaka kuma shine dalilin tsirar annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa. Allah ka sanya shi ya to tsira a gare mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in